Sashen Hausa na Studio Kalangoyo su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masu raro Asmana shi nake muku lalimar habin a cikin shirin na yau Alhamis 17 ga watan Fabriye na 2022. A cikin shirin za ku cewa a daren jiya aka ɗage yajin aikin da direbobin taksi suka ƙudiri a yi a yau Alhamis. cibiyar kiwon lafiya a birnin kwanne a jihar tawa ta kaddamar da kamfen shawarar rigakafi da cutar wato dusa bayan samun labarin bular cutar a rahoton musamman na wannan shiri za ku shi bayani a game da yadda ake kula da keɓaɓɓen dajin gadabeshi da ke kumshe da dabbobin da aka yi wa kariya kawancen kungiyoyin direbobin taksi cstn uh, ya kira zuwa ga wani yajin aiki na ini ɗaya a wannan alhamis to sai dai kuma an ɗage yajin aikin a cikin daren shiya a sakamakon wata ganawa tsakanin shugabannin kawancen da na ma'aikatar ministan sufuri musa nubila shugaban kawancen na ccsstn ya yi muna ƙarin haske dangane da kwake-kwaken nasu Gamayyar kungiyoyi 28 ne na direbobin taksi suka ajiye wannan takardar yajin aiki na wuni daya na jan kunne ga gwamnati. Jiya ministan sifiri ya kira mu a cikin koke koke mu goma sha daya da muka ajiye akwai biyu da aka share mana hawaye. Na farko dai shine batun motuna masu kafa uku muka ce bai kamata a bar su suna aiki a cikin manyan birane ba wanda ya shafi aikin 'yan taksi da 'yan fafa ba. Sannan kuma a kwanakin baya masu motoci da direbobi taksi mun samu matsala na kuɗin asusu da ake kira kes inda motoci 400 da wasu 'yan kai ne aka amshe ma takardu. Sai kuma sauran koke-koken mu suka ce za su kai shi a zauren majalisar ministoci za a yi nazari a kansa. Ranar ɗaya ga wata mai zuwa suka ce za su sake kira mu mu zauna mu tattauna. Don haka ne muka ɗage yajin aiki kuma mun sanarwa no 21 ir go en bollo e veri ki rang sene se bayan wata liyafa a birnin paris jiya a kasar faransa wadda ta samu halartar shugabannin kimanin 30 na afirka turai da kanada kasar faransa da kawayenta sun sanar da cewa za su janye dakarunsu daga mali bayan shekaru tara na yaƙi da masu ikirarin jihadi amma da haka sojoji 2,500 zuwa 3,000 za su ci gaba da kasancewa a yankin sahel kamar yadda shafin yanar gizo na rfi e ya ruwaito majiyar ta kara da cewa kasashe sun yanke shawarar ci gaba da ayyukansu na yaƙi da ta'addanci a yankin sahel da kuma yankin gulf na gine kasashen da suka wato suka zamanto wani fage ga 'yan ta'adda na fara da ayyukansu in ji shugaban faransa emmanuel macron a wani taron manema labarai a yau a gundumar birnin kwanni an sanar da cibiyoyin kiwon lafiya da bullar cutar dussa kuma nan take magabata na kiwon lafiyar suka kaddamar da kamfen shawarar rigakafi da cutar usman abdulmumuni jami'in sadarwa na babbar cibiyar kiwon lafiya ta birnin kwanne ya yi muna wata yi wa usman musa karin bayani yau ga halin da muke ciki ma ana iya ce ita dusattun ma akwai dan sauran ɗarin ta dan sanyo kai mun samu wajaje kamar irin su cerasa irin su bulke irin su kirba irin su babu dole da wajajen su dosai da wannan cutakken ta dan bulla zuwa ga yara kankana to amma sai allah sa da wuri dai muka ɗauki matakai don mun ziyarce su mun tabbatar da ya eh, lalle wannan cuta ce ta dussa yaran da suka kamu muka yi musu magani wanda ba su kamu kin ba na garurukan kin da na kewayen a halin yanzu muna nan muna musu annurai na rigakahi muna bi gari gari makarantun ne duka yara 'yan wata shida abin da ya ka an shekara goma sha hudu ana nan ana musu wannan annura a jiya kungiyoyin direbobin motocin dakon kaya na niger da na benin suka yi wata ganawa a gaya sun tattauna wato hanyoyin magance matsalolin da suke fuskanta. Ramatu Isa Wanke ta haɗa muna wannan rahoto da Gungun Muhammad Dantani ya fassara. Manufar wannan zaman taron shine ƙarfafa kuzarin masanya tsakanin ƙasashen biyu. kuma a samu hanyoyin mafita ga matsalolin da masu sufuri ke fuskanta bisa iyakokin biyu a cewar ali hassan gaboni shugaban kungiyar gamayyar masu sufurin kaya na kasar benin no kafin zuwan corona muna da matsaloli tun shekara 2016 mun ga farashin sufuri tsakanin benin da niger abin sai kara sauka yake yi a yau kullum hasara muke tabkawa don haka ne akwai bukatar a gyara a yayin wannan zaman za mu kara mika bukatar mu kamar yadda kuka Masu aikin sifirin kaya a ƙasar niger na kuka kuma da gasa su daidaito da 'yan siyasa ke runguma a faɗar Alhaji Hamidu Barkire, baban sakataren sandirkar masu sufuri da manyan motocin ɗaukar kaya na ƙasar niger. Da mu da 'yan bene muka haɗu nan za mu tattauna bisa abubuwan da ke ciwon muna tuwa a ƙwarya mu ɗauki mataki. Misali kayan gwamnati da ke da kuɗi masu yawa sai 'yan siyasa nan 'yan siyasa siyasan da ke cikin partin su su ne ake ba kwangila na ɗaukar kayan nan kuma hukuma da kanta ana zuwa ana tare mana motoci bisa hanya kes national da security social ko kuma service and ba ku ba mutanen aiki ba kuna cewa ku je ku tare mana motoci in ba Nijar ba ba yiwuwa a ƙarshen haɗuwar matakai da dama aka ɗauka wa'anda za su kyautata yanayin rayuwar masu sufurin zirga-zirgar ɗaukar kaya da manyan motoci. kasar bashe kolin kayan lambu na su karo na hudu da aka tsara kammalawa a yau 17 ga watan Fabriye an wato dandalin tumo da ke yamai an dage ta har zuwa 15 ga watan Mars mai zuwa. A bana dai wato ba ko kashi dai cikin hudu daga cikin kayayyakin da aka baza ba a saye su ba. Mataimakin shugaban mai kayan wato masu kayan lambun ya ce sun tsawaita lokacin wannan kasuwar ne da wata guda domin su sayar da kayayyakin nasu. da ma kullum ya haka ne muke in mun dauka wata na fari kaya mu wanda saura za mu tambaya a kwara mana wata don kaya mu ya kare yau wata turwazen command da ta fito a gadistan na hanya wancan command da ta zo muna da kaya da yawa ya lalace da yake babu kasuwa kwarai bana mutane ba su da kudi banda muke gani kwa kamar ba su da kudi da yawa ya ga ba bana lalle wancan game mun yi da safi wajen ton furi da wani abu na lemon ya lalace to wannan game ma ko shi shine ya sa ba mu yi command da gaugawa ta wancan mun yi command da daga gawa muna cewa ya shiga mun yi evaluation kaman kona nawa ya kamata mun dauke kona wanda ya kamata ya sai ba sai ba shine kawo ya bushe ya lalace wancan da yazo wata mota mota ba ce hanya kona tara yi hanya to da yazo ma lalace mai da yawa ne lalace cikin wannan zahi ka ta fara sakamakon baki ɗaya na damanar shekarar 2021 da gwamnatin nijar ta bayyana yau da 'yan kwanaki ya nuna cewa an samu gibin cimaka ɗan adam da ta cawar dabbobi shugaban kungiyar ma'aikatan karkara ya bayyana cewa al'umma ta fara jin tasirin wannan gibin ta hanyar tsadar abinci da cawar dabbobi a waɗansu kasuwanni jibo banya shugaban kungiyar ya bada wasu shawarwari don samun mafita Idan kuka ɗauki wani binciken ƙasar Amurka, Nijar tana kunshe da wani adadin ruwan da ya wuce ma ruwan da ke yammacin Afirka. Gaskiya wani arziki ne da ke nan da ya kamata mu yi amfani da shi domin yin amfani da shi dole a koma kan fasa'ar ban ruwa ta yadda a yau za a iya noman kayayyaki a duk tsawon shekara ya kasance hatsi, dawa, wake, kayan lambu kuma ana iya fara noman abincin busashe ta hanyar noman rani. Ana iya yin shi a bugu da jira shine gwamnati ta kawo tallafinta na iri da kuma takin zamani da sauran fasahohi. Samarwa bankunanmu na manoma da hali sosai na aiki domin kawo sauƙi ga manoma wajen samun kayayyakin aiki ta da za a samu zarafin gudanar da ayyukan noma mayya-mayya. A Nijar rabin al'ummar kasar ne kawai ke samun ruwa mai tsafta domin magance wannan matsala wasu 'yan kasa na ɗaukar matakin haƙa wato rijiya ko kuma famfon murtsatse a gidajensu. Usman Dambashi shugaban kungiyar 'yan jarida mai kula da ruwa da tsafta ya yi muna ƙarin haske a kan matakan da ake bi wajen haƙar rijiyar a cikin gida. Idan kuna son ku gina rijiya ta horaji a birni ko a ƙauye, abin da ya dace kawai ku tuntuɓi ma'aikatar da ta dace, ya zan harabar ministan ne ko kuma sashen ma'aikatar kula da ruwa ta jiha ko ta gunduma domin ku tambayi yadda ya kamata a yi. Saboda ba wai batun gina rijiyar ko horajin ba ne kawai. Abin kulawa shine wani irin ruwan sha za a samu. Don ku an kun yi tambayar a harabar ministan ko ma'aikatar mai husa'a tallafa muku ne za su yi kawai da jami'in husa'a ga aiki. aikin da zai nazarta hilin ya nazarci aunin ruwan don ya gani an wannan ruwan masu shayuwa ne ko kuma na yin ban ruwa ne ko na gini kenan mu haka kawai ban ma ba mutum izini ba tare da tuntubar harabar da ke da husa'a akan wannan lamari ba don kar ya je ya kawo muku wani cikas ga lafiyar jikinku ruwa na da kyau an yana da tsafta amma kuma idan baya da tsafta yana iya kasancewa dauke da cututtuka A Nijar bayan amfani da ake da leda wajen saka kayayyaki ana kuma amfani da ita wajen kunna wuta a wasu gidaje. Wata dabi'a mai haɗari a cewar ƙwararru na muhalli domin hayakin da ledar ke fitarwa yana cutawa lahiyar ɗan adam da ta dabbobi. Muhammad Kulibali Adamu shugaban sashen kula da kyauta wato muhalli na rayuwa a ma'aikatar ministan muhalli ya muna ƙarin haske. L'emballage plastic peut-être Leda da ake amfani da ita na iya zama illa ga dan adam har ma kuma ga dabbobi a yanzu a cikin kasuwanni ana sai da kome na dala goma na dala ishirin cikin ledodi an san cewa dabbobi suna yawan tambele shanu raguna awakai nau'in dabbobin na uku da ke tuƙe za su haɗe ledodin ma'ana idan akwai tana tattaunawa idan akwai gishiri za ta haɗe tsammanin cewa tana iya tuƙen su za su taru cikin cikinta ba ta iya tuƙe za ka ganin dabbar tana yana da babban ciki amma kuma a rame. Yanzu game da lafiyar ɗan adam kunna wuta da wannan leda idan kuka kunna wuta da leda akwai wani hayaki baki da ke tashi wannan hayaki bai da kyau ga huhu da idanu. da sai kote sunan wani shirin wasan kwaikwayo ke na dan wasa dan ainihin kasar congo ne wato nyanguma ya gabatar jiya a cibiyar al'adu ta kasar faransa da ke wato zandar shirin kuma ya mai da hankali ne akan maganganu da ke cutawa martabar kasar ta congo kamar yadda ake bayyana wa ali keta Wasan na da suna Dikote yana taɓo matsalolin da ɗan wasan bandariya na Afirka game da yadda yake ɗaukar magana da ake iya kira tsarin wasan kwaikwayo na gwagwarmaya dangantakar ɗan wasa tare da al'umma ya kasance madubi mai zama shaida ba ma masu fasaha kaɗai ba ɗan wasa na amfani da dandali da sauran wasu hanyoyi domin gabatar da abinsa hakika idan ya gabatar yana iya zama wani mutumin da ya kamata a kashe irin waɗannan matsaloli suke zuwa ga irin waɗannan waɗannan mutane da ake magana cikin wannan wasa da ake kira jido kuma matsala ce da za ta kai shi hijira to sai dai ko ya je turai can ma za a nuna masa wariya ba ko ina bane afirka ake samun mutane da ke mai da hankali ga saurare na rubuce da aka rubuta abin yabo ne domin kwaikwayo na fara daga saurare ina ganin 'yan kallo ne da ya kamata a yaba ma na zandar. sai rahoton namu na musamman keɓaɓɓen dajin gadabeji yana cikin yankin gundumar da kwaro a jihar maradi wannan dajin na kumshe da dabbobin daji da ake baiwa kariya a halin yanzu yana kuma kumshe da raƙumman daji na kure da jiminnu masu jan wuya na kyalle a jihar zandar ga ƙarin bayani akan yadda ake kula da wannan wato keɓaɓɓen daji daga bakin muhammad narwa magajin garin da kwaro a hira shi da adamu umaru shi hurmi ma na gadabe yanzu komi ne take shirin shi yayin concession da muka yi tare da minister de l'environnement minister mai kula da gandun daji da komin mun yi rajajeniya mun sa hannu wane ga abin da ya kamata yi akwai proje da aka muna proje corridor da ya zo avec l'unité de gestion de la réserve yanzu tare da su duk aikin da za a yi cikin hurmi tare da talaka da ake yin shi tare da miri muke yin shi amma yanzu wannan namun daji da aka kawo da farko lokacin da suka unité de gestion ta zo mun dauki ecogard guda uku wanda cikin talakawa na gari na zamani ne aka dauka suna kewayawa suna suna yin gid suna taimaka ma sarkin daji saboda duba inda ya kamata a shi da su sun san hanya lokacin da aka wannan rakumin daji shi ma muka samu kuma muka dauki kokar guda biyu kaga yanzu ka duba cikin mutanen mu na gari na komin akwai mutum biyar masu wanda suke kalkashin sarakun daji saboda ai aiki yadda ya kamata kuma mutane su san da sa hannu talakawa ne fatse ne gestion communautaire mutane su ne suke da furmin su su ne wancan sarkin daji zuwa ne suka taimaka musu a da usahohin su wanda suka iya da sanin su wanda karatun da suka yi amma furmi ayi a bishi a agaje shi wannan aikin talakawa ne bangaren farauta ko akwai raguwa ko kuma akwai horota sai in ce ta rage waccan dai ta da muka sani ta rage amma ka san horota yanzu sabon horota ta shigo ta motuna ko ta motoci da za a bi bisa namun daji kamar barewa za a bi har ta gashi a dokota wannan ta rage sosai ta ma saboda sa hannu wannan ne muke ci muku an doka kuma mun yi komite har guda goma sha ɗaya duk garin da ke gayo da reserve mun je mun yi komite wanda zai samu mu ido in ya ga wani abu ya kira ya ce ga wani abu da bai gane ba har ma da sauran gandudukan dajin da suka gane yanzu duk abin da aka kamo a darbi sanat mun yi rejeniya tare da darbi sanat da tanu ma duk namun dajin da aka kamo mai rai ga masu horota nan gada beji ake kawo shi yanzu an kawo har so hudu na ta ma daga darbisa an kawo so biyu daga tanut kamar namun daji da ake kama duka da yawancin su dubbar yu ne in kana tuni kwanan baya an kama namun daji ga bis ga maradi sun hito daga zandar nan motar mu tattahi ta ce ta dauko su ta kawo su nan gada beji don duk abin da aka kama ga kewayen maradi maradi a gada eh, zandar duk nan reserve din gada beji aka kawo shi aji tunda barewa ta ce ake bi da gudu har ta gashi a dauko to wani bin ba ta gashi ba sosai kamar aka dan bige ta kadan ana iya dauke ta ta hirai eh, bisa wannan kuma kwamitin mu tana gudunmawa tunda wani bin muke biyan karbiran a ta ya dauko ko wani bin mun gani abu ya aiki ya musu yawa su wajen initial gestion sai mu ce kama da bisan da ta a dauko. Marla masu karshen shirin kenan a huta lahiya.